soro yogun wano iwa ke simmana nanti sunu ye ŋana serebe kita ma joti ye ma hammi kote hinuwa nano kuɲana girindiniba kan kanma kenni kandi do kandiya yogono da ke araga nantan na sugen terinka sugu terinke akaban tenyani aharamun tenyani ñani Antara dagana silami dangani anga suge terin ugana uganati suge ona do eh, sugu kubenu gani nga timindi hongadi di batenga aharamun tenyani kenya igo suge, anya hare suge, akaban tenyani ñani anta dagana au gitarin yoka suge be aga dagana serina terinka kenni ogatin kebe dangane karancuge gawanden gadi aga hakkilen kinni hadamaren menga timindi honganani do ken kayi a kabanteñani hari qur'ana an gana timindi honya timindi dabatenga a harami timindi hoke awa haramini qur'ana ke me kembire an gana an ga terin kana bayna an ga terin kana tikebe a dagante yugonu kana kiyara gana nanti anna kisanu qisanun kisanu qisan kubenu na hantiya inta haqle kinni serenga ma iga sonno men bonondini ma seren nan nanti gana butu ma hammin gana niya na kentana na nya sirgeti nga ma hibe do sigeti nga kawa sigeti akabante ni tora be gayi aga hibe sababu na hadamaren men nga akabantin yan sirwa sire anga anga anga sirgetin putunu anna herenya anna lato bakkai bayni aga jangiro be kinyana serenga awanyana sababu wa anga kalla aka gananya anga kentu awogo anyi menda dukari silama hundi namma dunge kenga hadamaren men na dukari farenti sallallahu alaihi wasallam sirebe gana dukari ti lahara kota ina ñangan na keñayi aɗo nan daga sangaranunga yogonu daraga tusuru an nan daga sangaranga na butti sakai kinnanga kenta butti sakke kinnanga bayni sange kega ñeme baneta a ñeme ma ñagan palasinu legundo sugunga dingiranu ɓenuyi kellanta sondontora bakka sirayi ma nancanga ti ka itinunga ko maria sin kai tunu ado damu ado kuntana nandaga wara cokkanunga ho ga ken mogodi a haramunte ɲani bayini ya yasuddu an zikirillahi howani a wasire nko pana bakka allanpinkongenga a kabante nyani faren da ke ko sallallahu alaihi wasallam aɗo battaran fili munum payinde kenta sondontora bakka serey anan jikkuña ponontini on laato bakkay aɗo nan daga dingiranunga dingiranu kuɓenugani maganci hendi dingiranunga walla sere buruñagame ñinno dolominnu aɗo kuntana jikku sire ganta palasinu ɓenui an nan maga daga har ke gananya kurallen taxay paddingira suddanɓe anga to nanti kuɓenuga e meñini yere sere siru he annan lato bakkiya annan maxadagano kame sondon toraganan kita o garni killuɓenu ko ku halle an na kumpayi kuñana silamin ndemana aga sondon torangu ngirnir bakkan kamma moxoɓe aɗo hammin do sunoye ma yogo waɗi sondon torangana raga ana ga yalan a ti yalan yalaŋe be nafa gantai to ŋu ɲani eh, ko gana ɲaŋa ma palasiya dingirai dingira kebe anda tunanti nantoxi yaxonŋa i kun sondontora ɲaniya hereɲa an na latiya wakati an na ɲillenni kattiya an na nya ni yanpayi muru na i golalli maxun cirondi kuro isondo men na sahu ina mungo an ganya sababu kebe an ga e, e ka tore aɗo kuntana yogonu waɗi sondontorangani kita kasara di kita maɗo kentana ina mani yana i wurnu katta hayindano ñayi aɗo kuntana e hayinde golle ani apurengani on duwa ma allah no kisa toranga silami allah ntara an gollundi da ke ko sallallahu alaihi wa sallam ati man ata arrafan la tuqbalu salatuhu arbaina layla shiribi gana daga katta nai. in tan callen lagana tan naxati bito allan tan kaman callen lagana tan naxati bito ari hadise tanadi kenniya an daga katta hayindananga nan kibaren konada agara keɓe konanda an ma tongondi an daga an ma tongondi ken bani kotte ana ñana tan naxati bito an callen taragene an gana kara ken noxondi an gali hala ñana kammo hadise tanari ati man ata arrafan fasaddakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sirebe gana daga da na bange anda a agara kebe kunanda an kafira akuti gara kebe yankandi faren maga kingani qur'anai arno kisai yo aga o watu nanti hayinde noma ka kahunyai sere o sere hinne garan kitata kasara ne garan kita anna gira anna urukata hainde anunga hainde nga kebe nya sababu nanga tora halle kanne halle ado jotiye aranta butti saka kinyana mana ha sabudangani bayni abada ka sara kita hi kita an ŋurnu hainde hayindano ñayi jangiro gadan kita an wurnu katta hayin nanu an kin kaman bute lan ka saka a han butel ga masagu allan ta lingin ta ko kitana an kaman lan ta lingin ta ko kitana tuna biran ta ko kedi an ta kitana lahara arno kisikenga ma na winyago nya winyago be na hagantai arno kisai kenta hoba kasere sondon toranga ma nam eh, durokun ano sira sirabure kenya ya a, iga hibe hutuno ba a jura ma ba a pikiri ma ba ado kentana kenta sere mungundini sondon toranga ada hoka payya bayna ala garunga nyana kebe hari homu munyampa sonanga ado kuntana angaba oranta sukon yo wo garini kubenu ko na tunanti kunyani sababu nunga silamin gan kawa tugene kebe kanma jarabi ganan kita nangir allahi kenya kasarai naburedi ba anya lemme kallei ba kasarai lemmudi ba anya menjange kallei ba anya saranoi ba anya ga fofu gani duna dagallemta hinga serenga sewnotai a kasara kita an gan kawo an na kebe ɲa alla dali tun ka kallawunte gani suratul ankabuti di na wutu aya hana nan daga sikkandinga qala ta'ala alif lam mim أحسب an أن يتركوا أن amanna wa وهم لا يفتنون ولقد فطنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah dali tunga kallon wunta gani, shoron da ke a jigin tahuba, nan tini tokonon ha, iganati banita, hukuton wani ti Allah. Hadamarin me, anna ke simma nga ngati bani ni keni misilimeñe nga salli nga sumunu nga jakkambaganini kendi allah tin ke jarabini la allah nan jarabiniya anan jarabiniya ti kabilan damben cuyi yogo wadi anan jarabi ti hibane yogo wadi anan jarabi ti hinu hilliya yogo wadi hinu tammi yogon wadi an karancu an ka teyen do nogen do kane do halle an gana dingira su hay an gani ne allah dan jarabi ti hiya kenya sabu dan gati an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu nanti bane gato in ti jarabi inti jarabini walaqad fatanna alladhina min qablihim allah dali tunga kallawunte gani soroɓe nuga dangi kane ida kun jarabiya ma iki allah tun ka kallawunten gada tu kadi be nuga tongondi aɗo kuɓe nuga garandi ma tongon tongondi allah watu gellanken padamaren me gama ke. allah watu nanti an gani keɓey an gañana keɓey an gani kebe allah kebe la haranga kebe kitana allah wasudu ka ke jaramin deni kiyayi na koyan ken padamaren mai mai an ga tongon ni ba an ga sabar ni ba manta sabari ni kendi kuna allah gara be jarabi ti jangiroi an nan cabari jangiron kabilan gaben ni wo ranta su konno yogo kalle araba konno soronda yogo kalle har kebe ga jarana ada gana me warita hananga ani jangiro ke me alihalan kona da a kote ñanama ado kentana yogo xallenga sellanga tuna suyaxengay yogo xallen moxunte ñen ke ñeni hadamaren me an an lojurunga ña moxo moxo an nan maxa simmana an lojuru ke men ta sere kamma yogonu xallenga no an naña an ken nan pasukunga kenne kuna maremu ogara hohogo nanti awa hammin sababu no hadamaren men ga aɗo sunoye ado jotiye ma kanuye a suni jarabiye nankiri ko hoga gira konno ko hoga hoho ka walla nanti ulaligintaxu yani duna birantaxu keɗi ma ulaligintaxun sababu ñani jarabiyani nangiri allahy iko min kamma kendi kuna musilme be gana ketu annan kawa annatu ku nu hilli bali garan kita an gan kawa kebe ñana anna sabari toran ganan kita anna allah tiga eh, an gana khairin kita kuɗo anna katu un kita bayni toran gana siro sere kita an ga sabari an budde ga sakka siro sere gana khairin kita an gada allah tiga kari ke ma an gada haƙin kini an butten ga saka a kan butten ga sauta an ga ulalingin kita na duna bilan taku kedi a do lahara toran gana sirebe kita bi hoten dan kita ma sunoye ma jotiye sababu hana be gano a ga girindini kenni kiyayi annan to gondi ti an na golli sirin golli allah gera nyamari ti keɓey aɗo fare sallallahu alayhi wa sallam bayni momini keɓe lemana gankakun kalasinte gani allah dan kibarin ani ni allah yi kenya keriya aña toray a tuge ni allah kama. a golli ni ti yi allah gera nyamari ti yi aɗo duna keringa keɓeni aɗo lahara bayni allah dali tunga kallamunte gani suratu nahli di aya tankaɓe do ñeru man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa muminun falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamalun allah dali tun ka kallon mun gani sire be gana golli sire golli kenya yi wai ba ma ya gare muminin gani mi gara kin kaman birandi birai mogo sire ina kun kaman nunya tugana muso nga muso ke kebe gan pasawunta igani golli ni duna biranta ko kedi kendi kuna owa ketunu nanti eh kulli sira ñimme arantala gene abada a ngana nya mu'minin annan to ngani ti allah an gada sira sunya ken no gondi allah na kun kama barajini baraji ni barajen posirenga kasirebe gana nya kafiringa an ganta sallini an pajunta dinan maga an gana kame golli sireña an gada nguyu mumancunya an ga misiri sigindiniya na lopitan nun cigindi soronda aɗa kuntana an gada na kita di duna kedi ken bane da da xara hohon tan nangani bayni allah da kiya ko nanti la xara kota ina kafirin golle ñana ku xaman eh, merere ña sirebe ga latoyindi a gana hayina ana simmana ji no a ta hohon hoho no kafirin kana kundu ñayi an gana du marsati hohoi nan tanken da golli sire ta key lan ara kota ta hoho ni kane kendi kuna gollul yin cobabunni ke kai an nan to ti allah yi a keta ke keɓe an sabu da ngani wa fatan fatanpanci gabe ni silami do kafirin na hayre bayni muslime toran torangana kita ana gemunditi sabariyanga a gana kairin kita ana allah tega kafiri kinta kafirin ma a gana kairin kita ana siyo ga bonon dindi toran gana kita ranta sabar ni aye gwadi ana giri nan ti daga ni butte munati doro ku tenye ma dolo minne ado kentana gollu benu i haramun tengani ma ige honu benu i haramun tengani kendi kuna ihillilan teñerono toran bai bayni ke misilimen ton gonnin teñaniti ke nanti igana sabari lahara kota allah tugana kafirin ken ka kenta hakkilen kenya sabudan ngani o ga walla kafirin po gabe toranga kiniya sigira yogoyta ina kusa dukani ke kullanta wulalingin taxu kitana dura birantaxu kedi ado lahara silamin yana duna wulalin taxun kitana ado laxara an gana tongondi honga i gada ñamari ti kebe an ga ya tay allah to bakka kuteye suy a hillandi ko henu benu o gada ko nanti wassunoyen do hammin do jotiye jootiye aɗo kanuyen cababunu serenga e abanum be ganan kita tora ganan kita hibe gan cunondini annan duroxoto sababu nu be nu gada a kiɲanga an na girindi bakka du kanma ti killunga killu kube nu dagantengani anna anna an na sababu nu nuɲa kube nu ga sewayi litini kattanga kena gelli an na mungu honga kebe ga dangi tora be ga ta a aga dangi an atu katti an kellanta ha kenca gandini kenya kasara iba na buredi ba anya lemmedi ba anya kentana anya jangiro iba ni an kellanta girindini anya kita abada kendi kuna anna herenya anna mungu kenga kenyan pasangunta an tora kena katu gilliba kan kamma bayini an anga daga tan nan simmandi ni yi an tan mungunu da ken torai kendi kuna an nan duwa tampindi ni yogo wadi an ta kampini sondo men bane tampiyenga an pate nyimme an tampini hara gana nyanga ni sere dinka nyamanga kuma ina inata anda wari katida kehi hulane hammi nyaraga maga kuma na kun katida kehi hulane hammi nyaraga maga jangirene kenta kawa silamin ta kawa na kenya hinga koto mogomo aga dangita an na herenya an na mungoy an na turogoto sababu nube nuga ga seren alla hiburendi an na du tangiya kebe sababu kebe ganya an gabara ke hidi gelli higani an garaba du kisinai an na herenya an na du tangai an na maga kanu ti honga an ga kebe simmana gelli simmai burunga kummendu simmanu ganaranga an nantangay e muriti allay gelli setanay ingana ñanga a ñana kammo tebu an nan maxa du tampindi kunga ke ñani kummenu simmay e ndambu ganari sereɓey an nantangay e muri allay gelli setanay an natu nanti hinin cuna allah kittendi a gana kebe xanu ke ñañana a gama kebe xanu kenta ñana kendi kuna ko min gana tuge allah kama an garan pinu cikin allah yi an nga saka an gali halan na suro an na dunge ti honga allah gara kebe ñagan dangani kenya kheriya ma ñabbonayi an butten na katu saka an na te ulalingintenga an bire na siro duna bireyi ke noxonni lahara kota allah nan baraji sikkandingani kebe hadamarin me toranga nan kita sondon toranganga anna turugoto kena gilla sababu yogoayi hibe ga girini bakkan an na du sugulati golley golle be gan nahana aga ñana sababu a an conno na menga mungunu bakka sunoye an na golle ke kalasindi allah dangani kenya golle su dambe golle be dagantengani tinandi kenya karangi karaiba a ɲa anna an na nu sababunu benu ga ɲana an mungunu an na kane khibare an na korosi kudu amen maxan kita an nan dunŋeti alla ga kiitan nanganiti kebeyi natanni ni kebe hadamaren me an tunanti anna an biran taxu ana dan cimmaye ñe birey nanña birey liŋenga birey sahante wula liŋin taxu buttu sakken na ñaadi ha birey ɓe gana ña ke duro ñayi kenga ña moxo moxo an natunanti ken birey deppe ñani kendi kuna maxa ña sababuwa anga ille nan du tampindini ti sunoye ŋa do sondontoranga masibo nu ɓeenu garan kita an nan tanta mungunu keñe an na kusanbire kiraga na bonondi na tallande hondi kenta xawa hadamaren me kena gelli sababu nu ñayi hibe ga sunoyen girindin bakka seren kamma tora garankita kita mogo mogo an nan cimme allah gada nemanu ɓeenu ñaganda ngani alo toran kuɓenu gan kitana wakati do wakati an na hay hibe gan gaba sere wo sere an gana simme kenga an ga ɲini nema be allah gada ñaganda ayan gabonta tora be aga ñaganan kitana kendi kuna an taxawa an nan kilullo toran kubane kotidi an ga mungundo nema ke an gana kenya su an kama lanta allah tigana allah ta allah kufana bayin allah dali tun ka kallawun tigani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha magana allah neman kunti karanta kafame hadamarin me kena sababu kena gelli sababu nun yayi hibe ga sunoye latoni baka serenga an gana golli sire be nya suronda annan maga muri maga nan tinan tiga an ganni yenna nyike akala sintenni allah dangani golle an ga nyana kairin golle ñani an da nyati allah nan tugana dan tigawo man tigawo an ta kendi serebe gana golle ñati kingan ne an butten cahunte ñani sere dan tiga man tiga an butten cahunte ñani abada a hajunta ñini soron cukkor n tiganden maxa bayini a hambinga hodi. kebe gan kota soron tiga ne nga kinga ne alla baraje nga adangan duna do la yo ogana keko sire maga mananti nanti e sirem be gana hisire nyanganda anna ma tiga tiga ne keni mania ya, anna tadanga ne nuari sirem gana hisire nyanda tadanga ne nuari anna duwa dangani timaga ke munga duna biranta okedi ado la an nan duwa da ti kafariyenga alla nan kafaritangani kencireñani bayni ayogowadi an gana duwa dangani kenga sababu sababuwa ana hakkilen kinai ana hammintaku nanti in dume idanki kolli sire kamma mina hoña hibe gan koto key yo o me ke gaɗo kebe an kembe be ga golli sire ke ñana an ke ñangan nen nan maxañi kedi nanti soron nantiga ni garantiga baneta awaxo eh, an gollen bono kisa yogowayre un kawa ona ko soro sikkiyani eh, bane tuwana qore ñani adi yu mumancuña ke ayi aga soron xaranŋu nina alla kitabe nga bane ni naburu kume ñayi adi yu mumancuña ni ayi aga sadakindini alla dangani bane ka janga na korea ni adi umu manchu na jihadu nyadi kusu kusi kisuga kara iro jahannaba farenga da kenko surun la same iti kenya kammo kedi umu manchu nya na wuru qur'ana nya kara mundi kedi umu manchu nya ana jihadu nyai kedi umu manchu nya ani na bulen charakani allah dangan kunnan kara ina lo jahannaba kenya kammo farenti kebe ga ni karangundi dini la khara ko te ga ta ti ga tirni nan tan kada maninya Allah ti Allah ga rake tuwa ko khore kinanga anati Allah an ga rake tuwa ko be kininga ida soron karangundi ida kenya ida kenya Allah na ta dangane an garana an da nya ti kiyai shurun nan jakki nan tan ni tuwana nyai i kada ko hontan dangane denki kina kellaga ina kuntunan daga do jahannama na buru kora kume a axana ke hako na nati allah nkema ho laqe toxono barajen po laqe ngan kawa ke na naxurerunadi ti an ke ngallayi nya allah nata la anda ti kiyai inan jakki tanni fonnan nya i xadaña sorondan jakkitayi a ñeme hontan dangan lenki ina hoti na daga ro jahannama kebe gara jihadu ña maga kalla axa ke moxani igana xa tirni anati allah nda jihadun ya an ke ngalla dangani min ga kalla Allah na ta dangan an garana an yi gajan ati kyai inan tan ni igu sage nyai ken kuna hibe gada ku gollen bonondi ken ni nganniye nyai hadamaren me an ngana ni golle sunyana an na kalasin di Allah dangani an nan magan pammillo kedi nanti soron ko soron ko koy anke an anke pajunta di an ken nan golle kenyati Allah hadamaren me an nan kawa na keto nanti soron de soron ga tora be an na keto nanti an tanken no de aniya no kenya golle diba anya sehe diba anya su dambe na anna ni kunya no an tanken no ma an gana hammido kibare kei an garan bajullama kembire anan ka toro no ke ari hadisen ni fare sallallahu alaihi wasallam kota ye gwalo sahaba nunga a ati dangani ko xani miskinenga bane sunati duroke ganta kebe maxa honati lemme ganta hibe maxa honati nabure ganta kebe ma. honati dabaganta kebe maxa ho o be gani duna daxa lemponga inda ko farin nati hani ngani kendi kuna ko hani nga farin ti sallallahu alaihi wa sallam miskinen ni kebe ga salli duna ke noxondi a suumu aɗa jakkambagandi aɗa hoho suddanɓe ña xeeringollenga xan nañi ada yugo katu ada yugo ka ada yogo na buren pai ada yogo maganci he ada eh, eh, golli buren ba kabilan cunya soron kenga na kara lagara kota adidan ke golli kore suganari aga sigi agara kubenu tonya alla nati ina golli sirenŋuti ina kuntuga inda golli sirenŋuti gadi tuga golli surunŋana ñeme harsa yogonu togono kummi tambon e, e, e, kummi xallenkita inati allah oda golli sironcukini a tamballe monga agara kuɓenu toña dunadi a golli sironcu daga i don ɗonga sorogonu togono kumma tuge anati ina kun golli burungutu ini ka hama ina kun kamannun golli burungutu ini ka hamaka ina kamangutu ina hitta jahannaba kendi kuna mare mo an gana ñaxe ne serenga anna na do kebe aga kanna allai aga na soron toronga aga na soron pakenga siro sire aganta na soron ta aganta na soron jurubunga an na lato bakkai jurubu ngana koro mogo mogo gando alla naga an na tubi tubi sahante alla wayan pana kendi ka hibe gando soron nya naga ma hadamar munya gana yampi kallendi tutanga kenga marem kena gelli ulaliŋintaxun cabomum yogo ayi hadamaren me an natu nanti an cimmaye an bireyin nata an cimmaye ɲe shire nga a ɲa yana siren ŋa kan ma tuna bire bireye kedi do lahara an bireyi ŋa ɲana bireyi siren ŋa ana ɲa bireyi wulaliŋinte ŋa sere xa be gana ɲa an cimmeyin gani kentana a ga tora kan ma. an kaman birey lanta ñana birey liŋey atanta bire birey wula te kenya ngani e owa ñini qur'ana ke nogondi ma faren pati sunno nogondi sallallahu alaihi wasallam mari ni wati su allan kanninga onan taxa sindi duna, e, duna ke nogondi ona tuwaxun muru dina kedi kuru onan katu golli siren gollini o birey ke nogondi golle keɓe ga gemme allah kitaben ga ado sunna kena gelli sababu ñayi hibe ga butti sakken kiñana sere ga an birey ga bire birey sire ga an ga ñana ulalinginte ga an na bondi an na allah finkongen ga bondi ti honga ku kuɓenu ga sabati allah kitabendi ado sunna hoho gani bidi a annan latu bakkai sere be gana ñamunda anna wirdu ña anna virdu annan dume ho kamma kebe ga sabati qur'ana ndi aɗo sunna lasiliganta hohoy annan latu bakkai bayne allah daali tun ka kallamunte gani ala bi dicirillahi tatmainu lqulub butti sakke ñanati e eh, allah finko ŋeñeyi butti saka ñalate allah finkonŋeñe serellawa allah finkonŋo allah we wirdu ñana wakati suddanɓe an taxunte an ciginte an terente a hoho suddanɓe wirdunta sere kabana soronganan kuñanganti jaabini e eh, o gana toon digamu yere digame ke gillona oga keɓe konno hohogani biɗiyanga o laato bakkaji bayni ulalin taxu hadamaren me ta ulalin taxu kitana man buttengana saxu hadamaren me an nan chondo men cabatindi an na eh, kanuyi gabe an na a wara bakkan condo men di simmey burudanginte an anna awara simmey su aga simmey burenya sababu nanga an heire nya anga ga du baka kunga mogoɓe baina an gada du kunga tan awa banteronan condomen ga ke ɲakanuyen karan ga maɲa jangiron karan ga do kentana hadamaren men natu nanti an na dutanga baka butten ga ado wisi ye sababu nuwani iga men torono fare sallallahu alaihi wasallam sahaba yogori kattai ate faren dangani pagariya annin gongo farenta dangani maxa butu ke hadiseri bouhariyadi a sage digame kei farenta dangani maxa butu tanu sikki farengatina dangani maxa butu bayni a kengarini katta farenga ariti ke a yiganati faren dangongo faren payitaxunu da dangani maka kenya kenya maka kenya kenya xa faren kempa dangani ke adeta kenyani gati faare sallllahu alayhi wa sallam e ya jawami ol kalme diga men po debbe amananga ben ni a fayidanga ben ni ida kinkini fareñe sallllahu alayhi wa sallam farentada ma abudu a gira daga ka hihalle ay migar simme ada tunanti fitinan cu tambiyancu torancu a su sababun gilli budden yadi kan nan kare su rohilli nan kuti ya hunnan bono deben nan kare jamanin eh, eh, eh, nan mai nan kare a su sababun gilli budden yadi kendu kuna hadamarin mai an nan kawa an nan lato baka budden na budden to an gama buttu saken kita allan ta wulalingin taxun kitana duna birantaxu kedi ado laxara serebe gana simme an gada ke jigintaxu nanti tora nan kita ma hiwan maxa hibinu hinu benu kanun ta hinga iwanni girba kanga ma eh, hammi kote hibinu ga nun cababunu soronga an nan cabari annan durgo to bayni soroyo gonu adi kudan be ngani kita igama sabari annahu sabari na lebu antakawa silami hinga koto koto anna kini allahi annan sabari an gana sabari ti allahi a ni tunkanga a lawa tora ke gindini ba kan ma a lawan tugana tugada mogo sirenga oga kebe kono nanti allah wan barajini duna ke nogondi ken ni honna lahara kalle ken yankoto hadamarin me kena gelli ulalingintaxun sababu yogoayi monati sababu ani aga sunoyen girini bakka hadamarin men ga aɗo putte eh, hammi aɗo jotiye an nan yi allah neman ko no wagati su an nan yi sin mene allah neman a gara hibe ne nan dangani an nan cin mai an gana ka tu allah kufana kenyani martaban ciwo ho wurginten ga allah batten seren gana ɲi kame fukare kame miskine jangiranten ganan nga toran dambe ciwon kama ka an dan pinun cikin allah nan cabari an dan butten cahundi a ken tora ganya mogo mogo a wani wuna an kaman kama ka an gatan ta sabari niya abada an nan du finin ni hammi kote nyai nke ma ke gida man ga manya kundu nke ganya kundu ni la an nan pinun kini allah an nan cabari kuro an na katu ñala hulalingin teyi an bireyen na katu ñana bireyi moxo sireyi duna birantaxu kedi e kele gelli sababu nu ayi hibe ga sunoyen gendini bakka seren kamma serebe masibonta hinu ganan kita an nan kiri an nan tere a gane wani bakan kan mamogoɓe an nan cimmexa an nanti hiɓe gan koto ke masiboy ke ñaga nin kitaxa ken din ke ñana kan mogo jangiro gananga an na simme nanti keɓe ga katiya ken ga nin ke kitaxa kendi kuna tora keɓe gan kamma awa ne wonandangani an na duroxoto an nan ga kile na sababu nu ɲa sababu nu kube nu ga gemme alla ye i ga gemme silamaku hi hike ga nawunu ba kan kanma mogo be bayi ni sabari ye nya ni hincu ho hore ŋa an nan kanu alla ye an gana katu kenya la su an butte nga saka buttu sake kebe ga wulalingintaxun sababu nan ŋa duna nogo kebe an nan dunge ti allah gara kebe rakutan nan nan siro sere ga dunge ti kunga an ga dunge ti allah gara kebe rakutan nan nan kenya kere anya torai an munyi an sabari a ma ken tora ganya nya mogo mogo a wani an kama an na turo hoto ken ga gilli an kama mogo be ken ta kebana an nan tuge allah kama an na ide muru allah yi allah nan de mana kenta ni nanti an nan maga demande muru sere maga la jangiro ganani tuwana be gani eh, doktoro nu ñani hibe gan jangiro ke mogontu kenya hari ite jarande ña maga ña hoyi hilla kappen gani jarande ganani ti itten ma sokke ma masande hilla kappe gantadi ada gantinyan nani doktoro habange doktoro bega ga jangiro ketu annan daga kattai ho hontadi hille kapenga kuba kubanu be sudi su anta daga nan dangani an ga dabar an ga daga na kattai ni awa daga na anna ide muru ma hi an anga munda annanya ha anga munda na gollenya kentuwa kun tanken ma tuwa kun ga kubenu maka annan daga kati a inan ma hohon ta kende kena gelli sababu nu yi hibe ga butti wula kiñela serenga kun kita na kitana ado lahara an nan ba katta soronga allah gadan ka alihalan pasu kubenu kubenu gan ŋure an nan maxa hayindi kubenu kube kubenu ga kamma faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam unzuru ila man huwa asfala minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم قهاينك تسرنا ألا غرقوب نورا قولي أن ما قهاينك تفونا كبه إسرنا كبه كان كم قهاينك تسرنا كومي نوغا قولي قم قهاينك تكوبي نوغا كم بيني kenyan kawa kudu hamma ga nugu allah neman ga allah ga neman kebe kina kai ken mugani hadamaren mebe an gana me allah ga ranfa su kebe itikara ko an gana ken kaman fayi an gana me mɔgɔ ko di an ga katunu allah gana an ga kufana bai na nya mɔgɔ su an kan fasu yego ka allah ga da kubenu alhalan fasu danga an gana ti anna ñaxellono kuñadi kendi kuna allah gada nema keɓe ñaganda anga mugunayi allah an kama lanta allah allah tigana yo kenna gelli fisiringan laxunta kumance wayi kena gelli sababu nu ñayi hiɓe ga butti sakken kiñana serenga agan kisini hamminunga aɗo jootiye aɗo kanuye annan pisirontaxu katta soronga fisirunta su none suddanɓe heringa hohori anna na annaña katta soronga kinge ñana sababu wa a wa awa hammingirinir kan ke ñimmey aɗo angara hisironta ko ñakatta keɓe misali di an ke ganañi toranganga an cunonte an do serege mu hakkilante ñani aɗan gollalle maxu gollalle maxum posire a soyi tanga na ka tanga. na tongondi mogo sirun konanda na du mɔgɔ mogo anda ngani ma lagarunga anga walla nanti anti ninkia kedin kia ganu na ngoto sirenjui sirebe agana kinye ken an na wari eh, an kaman butten na kusa sahu kendi kuna an kan an na herenya anna a gemu mundi kata soronga anna kemme atelo woni kata soronga bayni fare sallallahu alaihi wasallam ada ke ko ati bashashatuka fi wajhi aqika sadaqa misilime anna munye an islamin silamin ye sondi anna na islamin silamin gemo an kendu kuna na munye an ga islamin da ngani na ko ti Allah Allah ban baraji ne ta kenan saka take golle bai gan koto kenan kenya ni islama hunga do nyamari unan ni khairin gollu mai meda ngani wakati su har sirebe angara hogan ga an ga kinni sire Allah wa digan cire kwan Allah wa alhala silen koy ni soronga kencuni sadaka nyaay kencuni hoyi aga hadamaren mun ciro nagan mun ago mugundini tora bego naga ma tora bego sondo mundi ma kutu be gano aɗo kentana ago ñana uga me kanunu oga ñana udalingintoyi duna birantaku kedi ado silami annan ma tuge andu kamma fare sallallahu alaihi wasallam anyi tangay murin kenga anyi allah na. in maxa tuge idu kamma har ke ŋana ɲa yaxe te xeranŋu ɲe ado hadamaren me an nan panmin kotaxu an nan golluncu kini i waxatinŋa an na duroxoto ke golle suga an na kini waxatinŋa kuro i maxa gaban kama kenga ŋa gollen gaboyenŋa seren kama awa hammi lono serendi awa jotiye lonandi ado hadamar me an nan panmin kotaxu an na sere surun ka palle maxu kubenu da'iman wakati su an gana futundi inan tilangondi killen kamma kille kebe sahantengani an nan nyaka do sere sirunga an nan pammi ñakeyi an na ñi rini nu dingiranunga an na kawanda non terinka ke ñampa sangunta alo an nan cabari masibonta hisu garan kita an do seren gara me koso hisudi a garan kane kita an nan munyi an nan cabara an nan maxa ken dudi ma lagarunga a gadaganñangan maga nan kiɲɛ sigira e an ka hari duna hana keñani maren mu uwa ya gunu walla hari gani koso wote kibare di ma hari xoda katte sangu xibare an maren mu e waxa yanpay murini gella ni ogana hutundi noxuɓe xam maxoragatayi hadamaren me sugadi an putundiniya ko gara ko moxoɓe xayrol xatta'ina